Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka John Kerry zai isa kasar Kenya gobe Litinin domin tattaunawa kan batun ayyukan ta'addanci da ake fama da shi a kasashen da ke makwabtaka da Kenya kafin ya tashi zuwa Najeriya da kuma Saudiya. Kerry zai fara ganawa da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta inda za su tattauna kan batutuwan da suka shafi yankin kamar rikicin kasar Sudan ta kudu da ke makwabtaka da Kenya da kuma tashin hankalin da ake fama da shi a kasar Somalia. Daga nan zai tafi Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari kan ƙara taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar da matsalar cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram. Ƙungiyar Boko Haram da ta sace kimanin ɗaliban makarantar sakandaren Chibok 'yan mata 300 a shekara ta 2014 ta kashe akalla mutane 20,000 a cikin shekaru bakwai da ta shafe tana ta da kayar baya da yi wa gwamnatin Najeriya karan tsare. Ƙungiyar Boko Haram ta, ta sha gaban ƙungiyar ISIL a shekara ta 2014 ta zama ƙungiyar ta'addanci da tafi kowace kisa a duniya. Bisa ga rahoton da ƙungiyar sa ido kan ayyukan ta'addanci ta duniya ta fitar a shekara ta 2015 wanda cibiyar tattalin arziki da wanzar da zaman lafiya ta wallafa. Ranar Laraba da Alhamis Kerry zai gana ƙasar Saudiya da shugabannin yankin Gulf da kuma takwarorinsu na Birtaniya da manzan Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen domin tattaunawa kan yaƙi da ake yi da wato da ƙasar ke yi da makwabtan da ke ƙasar Saudiya. dubin dubata masu zanga-zanga a ƙasar Yemen da ke goyon bayan 'yan tawayen Houthi sun yi jerin gwano jiya Asabar a Sana'a babban birnin ƙasar domin nuna goyon bayan sabuwar majalisar da ake takaddama a kai, wadda tuni Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gwamnatocin ƙasashen yammaci da dama suka bayyana rashin amincewa da ita. Shugabannin zanga-zangar sun kuma shirya jerin gwanon ne da nufin nuna goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh dan shiya da aka hambare daga mulki a shekara ta 2012 bayan ya shafa sama da shekaru 30 bisa kare ga mulki. Shaidu sun ce a daidai lokacin da ake jerin gwanan, jiragen yakin haɗakar ƙungiyar da ƙasar Saudiya ke jagoranta da goyon bayan Amurka wadda kuma ke marawa shugaban ƙasa Abdulrabu Mansur Hadi baya ta kai harin bom a fadar shugaban ƙasa da ke dab da wurin da kuma waɗansu zanguna nan da nan dai babu labarin illar da harin ya yi. hare-haren sararin sama da ake kaiwa ranar sun zo ne 'yan kwanaki bayan da jiragen yakin kungiyar haɗin kai ta kai hari a wani asibiti da ke birnin yemen kusa da kan iyaka da saudiya inda aka kashe akalla mutane goma sha hudu da suka hada da ma'aikatan jinya masu aikin jin kai karkashin kungiyar likitocin doctors without borders wani harin da ƙasar saudiya ta kai makon jiya kuma a yankin ya kashe akalla mutane goma sha tara da hukumomi suka ce galibi ƙananan yara ne da take bayyana damuwa dangane da yawan farin kaya da harin ke shafa. Rundunar sojan Amurka ta bayyana jiya Asabar cewa ta zabtare yawan mashawartan Amurka da ke goyon bayan da dakarun haɗin gwiwa na Saudiya. Wani kakakin rundunar sojan Amurka a Bahrain ya shaida wa manema labarai cewa an zabtare yawan tawagar Amurka daga jami'an soja 45 zuwa ƙasa da biyar. wani kakakin ma'aikatan tsaron kuma ya ce haɗin kan da amurka take ba saudiya ba lasisi ba ne aka bata na yin duk abin da ta ga dama majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutane 6,500 aƙalla rabin farin kaya aka kashe tun da aka fara wannan rikici to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomin ƙasar Afghanistan sun sanar jiya Asabar cewa dakarun ƙasar sun kwace wani muhimmin lardi da ke arewacin ƙasar sa'o'i bayan da ƙungiyar Taliban ta ƙwace ikonsa. Kakakin ma'aikatar tsaro da ma'aikatar harkokin cikin gida sun shaida wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ake kira a Kabul cewa ƙazamin faɗan da aka yi na kwace ikon kan abad ya haifar da kashe akalla mayaka saba'in da biyar da suka haɗa da kwamandojin taliban hudu sun kuma tabbatar da cewa an kashe jami'an tsaron afghanistan shida yayin da goma sha shida kuma suka ji rauni yanzu haka dakarun tsaron kasar suna kokarin kakkaɓe mayakan taliban da suka rage nan da can a birnin kan abad kakakin ma'aikatar tsaro daulat wasiri ya kawar da shakkun yiwuwar kwace kunduz babban birnin lardin da cewa an tura isassun jami'an tsaro domin gadin birnin ya kuma kara da cewa ma'aikatarsa ta girki jami'an tsaro a kabul da ke zaman ko ta kwana ko da za a iya bukaci kara tura wato jami'an tsaro kundus ƙungiyar taliban ta kwace ikon kan abad a wani hari da ta kai cikin dare da ya yi sanadiyar mutuwar dakarun afghanistan da dama ƙungiyar mayakan ta kuma fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna sojojin afghanistan da dama da ƙungiyar taliban ɗin ta yi garkuwa da su bayan da ta kwace ikon lardin majiyin ƙasar iraki sun shaida wa murya amurka cewa shekaru biyu bayan da ƙungiyar is ta kai wa tsirarru mabiya addinin yazidi hari a arewacin iraki ta kuma ta sake dubban mata da 'yan mata da ta bautar ta wajen sadawa da su da dama yanzu suna dawowa gida da ciki ko kuma waɗansu lokuta da jarirai a hannunsu waɗansu mutane sun shiga wani halin tsaka mai wuya sabili da al'adunsu da kuma ƙalubalai da suka shafi harkokin shari'a yayin da a wani bangaren kuma bisa al'ada ana buƙatar waɗannan mutane su zubar da ciki ko kuma su yi watsi da jariran da suka haifa a wani bangaren kuma ana ganin ɗaukar waɗannan matakan sun saba wa doka bisa ga majiyun bisa ga rahoton ƙungiyar kare harkokin bil'adama ta human rights watch kimanin mata da ƙananan yara mata da ƙungiyar is ta yi garkuwa da su dubu ɗaya da ɗari biyar sun yi ƙoƙarin suka tsere sai dai akwai kimanin mata dubu biyu har yanzu da ake garkuwa da su bayan da suka shafe watanni ana yi musu fyaɗe wata mabiya addinin yazidi wato mata mabiya addinin yazidi suna dawowa gida da cikin mayakan is bisa ga cewa neman gafuri shugabar kungiyar haɗin gwiwa ta kurdistan da ke taimakawa 'yan yazidi da suka rasa matsugunansu bisa ga cewarta A shekara ta 2014 kungiyarta ta fara mai da hankali kan matan da suke dawowa da ciki. Watanni hudu bayan da IS ta kai wani kazaman hari a yankin Yazidi. Ta ce tun daga wancan lokacin ake ƙara samun mata da suke dawowa waɗansunsu da cikin wata takwas ko tara. Ta kuma bayyana cewa batun zubar da ciki ya kasance wata babban matsala da ta fuskanta. Kasancewa dokar ƙasar Iraki ta haramta zubar da ciki. Yayin da ɗaya ɓangaren kuma bisa ga dokar ƙasar da ke bin tsarin shari'ar Islama za a ɗauki waɗannan jarirai tamkar jarirai da ake haifa ta hanyar zina kuma ba a yarda su girma a gaban iyayensu mata. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Jama'a masu sauraro masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin jihar Taraba ta raba ɗalibai a jami'ar jihar da ke Jalingo na'ura mai kwakwalwa ta tafi da gidanka da ake kira laptop da turanci guda ɗari uku. Ko da shike gwamnatin bata ba da yawan kuɗaɗe da ta kashe wajen sayan kwamfutocin ba, mana kiyasin akalla kuɗaɗen ba za su kasa naira miliyan talatin da ɗaya ba bisa ƙididdigar da muka yi a ta intanet. Ga rahoto da Lawal Sani ko na ya aiko mana kan haka. Ɗaliban jami'ar jihar Taraba ɗari uku suka sami mallakar sabbin na'urar kwamfutar laptop. Mataimakin gwamnan jiha Haruna Manu wadda ya wakilci gwamnan jiha Architect Darius Dixon Ishaku a bikin raba na'urar. ya ce gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne ganin muhimmancin sabbin kimiyoyi wurin wanzar da ilmi da kuma samar da mafara ga sana'a hanyar ilmi tana ɗaya daga cikin rescue agenda na wannan gwamnatin eh, architect darius dixon ishaku to alhamdulillah saboda ganin cewa ya tallafa wa ɗalibai kuma ganin cewa yanzu duka duk abin da za a yi kasan dai duka ah, duniya ilmi ta dawo sai da technology shi yasa mai girma gwamna ya ga cewa ya kamata ya dace ɗalibai da suke wannan jami'a na jiha a taimaka musu a ba su wannan na'ura ta kwamfuta saboda za ta iya taimakon su wajen yin bincike-bincike game da harka na ilminsu so kasancewa yanzu ba yadda abu ilmi ba ta gudana sai game da hanyar kwamfuta to alhamdulillah an ba su kai dai ka gani ran da aka bada wannan abun din ga yadda ɗaliban nan suka yi murna da wayannan abubuwan. Haruna Manu ya ce aniyar gwamnati shine ta ci gaba da wannan shiri daga lokaci-lokaci don baiwa ɗalibai mara galihu daman cimma takwarorinsu masu hannu da shuni. na kuma sadu da ɗalibai da suka yi nasara a gasar mallakar na'urar kwamfutar inda zaka biya naira dubu ɗaya kana ka canki mallakar na'ura ko saɓanin haka in baka yi nasara ba sai a mayar maka da kuɗinka. Na sadu da ɗalibai da suka yi nasara. Na farko, Malama Blessing Patrick Vakai. Ban yi tsammanin wannan ba, amma Allah ya bani sa'a kuma na yi murna kwarai. Ina fatar za a ci gaba da wannan, don da yawa na bingen amfani da laptop, amma ba su da kuɗin saya. Amma da wannan tsari ɗalibai da dama za su yi farin ciki kuma zai haɓaka musu harkan koyo. Suna na mana Isa Madugu. Ya kake ji yanzu da kai nasara? Farin ciki, farin ciki, farin ciki ba iyaka. Kafin ka zo nan me kake tunawa? Ni abin da nake tunawa komai rabo ne. Idan ka sa idan ka doki wanda akwai wannan abun a ciki to rabon ka ne. In kuma ka rasa rabo shi na wuce ka. Ta wani wuri wannan abin zai taimake ka? Wannan abun da yawa akwai ayyuka da zamu yi na academics annan project yanzu muna gab da zamu fara project zai taimake ni wajen project sunana kabiru ali a gaskiya na gode wa Allah kuma yana cike da farin ciki sosai yau a wannan lokaci din gaskiya kafin ka bullo nan me kake tunawa akan yau zaka samu kai nasara ko yaya eh to gaskiya dama ɗayan biyu ne ina tunani ko in samu ko baran samu amma na san rabo ne dama Allah ya kaddara zan samu zan iya samu sunana Ahmad Musa ya kake ji yanzu da kai wannan nasara gaskiya farin ciki ba iyaka a me kake son ka faɗa gwamnatin jiya taraba game da wannan wallahi allah ya biya ta kuma allah ya sa su ci gaba da yin wannan din allah ya sa ya daure saboda kowa ya samu don zai taimaka mana mu makaranta ko da yake richard philip ne bai yi nasara ba bai nuna karaya ba ina nan na murna wannan ban ba a ce kowa da kowa ne ya samu ba kuma taimako ne wanda gwamnati ta yi akwai jam'iyyu da yawa a wannan state din nan amma an zabi wannan makaranta ne sannan kuma ina ma gwamnati matukar godiya yadda sun yarda da bude mu yan makaranta muke so a bishi local government by local government so ina godiya a local government na kola ko da yake ni ne na shugabance su amma da yake ba iya na samu ba mai zafoce ba amma ina murna saboda yan wana wani muka zo tare da su sun samu wannan sannan gwamnati kuma ta sake ta duba ido da dama yan makaranta wayannan abubuwan yana taimaka sosai ta gefen assignment da kuma project kamar yanzu ni ma na 400 level kuma project nake rubutawa so zai taimaka ma wasu yan wana wanda suka samu sannan kuma ko da ban samu ba akwai yan wanda ya samu zan iya benefiting zan iya zuwa wajen su nema taimako za su iya bani wanda zan iya amfani da shi so ba abu ne ne sani bata rai ba dama haka take ba kowa ne yake da nasara ba kuma lokaci ga lokaci ne daga jihar kaduna kuma gwamnatin jihar ta musanta jita-jitar da ake yadawa cewa za ta tsaye da shirin baiwa ɗalibai abinci a makarantun firamare da ta fara a farkon wannan shekara kwamishinan ilmi na jihar farfesa andrew nok wadda ya ta wannan batu a wani taro da manema labarai ya fara ne da magana kan shirin gwamnatin jihar na mai da wasu makarantun sakandare na je ka dawo su zamanto na kwana wakilin sashen hausa iliya kure yana daga cikin manema labarai da suka halarci taron idan kun duba cewa lokacin da muka hau karagar mulki makarantun jihar kaduna gaskiya halayen da muka same su ba da kyau ba ba kuma abin da ba za a rubuce ba kuma za ku san cewa lokacin da aka yi transition committee aka je duka wannan makarantu a ga gyaran da ya kamata a yi to makasudu wannan press conference da kira shi ne a kan makarantu biyu wato gaban college kaduna da rimi college wanda za a bai da su na kwana ne gaba daya kwasan wayar da makarantun tsofaffin makarantu ne amma aka bai da su suka zama da jika ka dawo wata na tara za a bai da shi na kwana so shi yasa akwai ayyuka iri-iri da ya kamata mu yi shi muka fara yanzu wanda za a wurin kwana Eh, wurin cin abinci eh, wurin karɓar magani da duk abubuwan da dai mun san ya kamata a yi na makarantun da ake kwana za mu yi a wajen makarantu to bugu da ƙari wadanda muke ce phase one modernization wato taki na farko wadda muke yi makarantu guda goma sha biyar da za mu fuskance za mu inganta su kwarai da gaske Ah, akwai queen amina akwai jijigiwa akwai government college ah, kagoro akwai government secondary school kaciya akwai government girls college zankuwa akwai government technical college soba akwai government college sami naka sun dai kai guda goma sha biyar wanda zan ba ku list din nan gaba an fara gyara gyaran da ko ba a fara ba a za a dai fara idan Allah ya da wannan satin da zamu shiga amma duk BOK din mun so muna so mu har hada su kuma muna so mu yi shi da gaggawa domin kafin a dawo yara su dawo at least a fara registration cewa wurin kwana wayansu su dama na kwana ne so dai aikace aikacin da za a yi a wurin ba masu yawa ba amma ba kamar gwamnan college da ribi college wanda an jima a mai da su a dai to aiki na da yawa a wani ganin cewa akwai ƙananan makarantu misali kamar primary su ma suna cikin waɗanda makarantun suka lalace ko kun sa su cikin waɗanda za ku gyara ya tun da ba ah, ah, makarantun primary da muka hau ragar mulki akwai makarantun primary 460 wanda da muka sa a cikin record to akwai yan kwangila da yawa da aka ba su aikace-aikace da suka yi idan za ku duba kowane sati muka je mu yi kwamishinin eh, makarantun da aka kammala eh, sati wacce wacce da ya shige ni ne kwamishinan lea na kawo da lea badiko to akwai su makarantu a can wajajen kafancen da sauran wurare dai to mun ba su local government eh, interim chairman authority su yi waye wayanda domin yara su fara amfani da su a wabar da wannan idan kun duba kaman wadda makarantar da ke can rigasa da ake ce lokaja wadda muna da ɗalibai ƙananan yara da dubu ishirin da tara to muna so mu fara wani wasu makarantun da muke san da su a lagos wato kamar gidajen bele wurin hawa uku yawa domin kun duba wurin da kyau babu fili to mun kifansa kuɗi akwai abin da ake ce da ita prototype muna da wurin guda biyar shida wanda mun samo daga lagos to za mu cinka a cikin wayannan kowanne safe abin da ya sa da ɗayan yi zuwa da domin a can goma house waje mun zanna kuma mun sake duba yadda za mu fara awata da wannan aiki amma kafin wannan domin mun ga a wannan shirye-shiryen da muke yi shi ne ya kamata mu samu yara wani kamar wani temporary so muna da azuzuwa kamar tampolin wajen zama na wucin gadi eh, zama na wucin gadi wanda dai yara za su yi amfani da shi kafin a ci gaba da wannan aikace-aikace sannan akwai filaye da yawa wanda gwamnati ta sai wurin jama'a wanda kuma za a kera irin wannan makarantu Eh, idan mun gama kimanta yawan makarantun da ya kamata mu gina domin mu faɗaɗa aikin ilimi eh, zai muku bayani yan jaridu nan gaba. a ƙarshen mai girma kwamishina akwai batun radi-radi da ake cewa gwamnatin jihar kaduna ta dakatar da batun ciyarwa a makarantun firamare ya gaskiya lamari. a a jita-jita ne da ka faɗa ba wani abu kamar haka muna nan akan shaida yara makarantu kuma eh, za ku sani cewar ko kowanne ranar laraba muna miti mu duba abin da aka yi da satin da ya shige mu ga kurakuran da aka samu ga yadda mu jajjata hanya amma zance cewar mun soke a'a amma dai akwai abu ɗaya da muna shirin yi shi ne za mu sake ba da ah, forms wanda za a raba ma sabbin vendors wanda duk ta su da za vendors za da hoto da namban bankinta da makarantar da take so da ciyar da shi so da allah ya yarda wannan sabon eh, shekarar da za mu shiga na makaranta to za a samu vendors da za a aika masu kuɗi direct zuwa account ɗinsu wanda za su yi kowa amfani da shi su ce da yara bugu da ƙari kuma muna da wannan shirin na monitoring committee wanda za su bi suna yawa suna sa ido dalili domin mu daina samu irin kurakuran da muke samu domin duba baya mun ga duk irin kurakuran da muke samu za a iya yi kamar ko masu ce da abinci goma a samu guda daya wanda za ta duba su eh, ko guda sha biyar amma kasu yawa idan dai za a samu ingancin wannan eh, tafiye da wanda kuma za a raba ba headmasters wanda idan da zaran bace eh, ta kawo abinci a phone akwai map za sai yawa wayoyi na zamani yawa to a wannan wayar zamani idan mutum ya kawo abinci an ɗauka hoto za sai ko a nan wafuro aka ba da abinci kuma da lokacin so a wannan za ka za iya zo da ministry mu sai inda ba a kai abinci ba duk ko ka ba da abinci a san gane za mu sani a dauri shugaban makarantar sakandare ta je ka dawo da ake kira dukkubarak sa jihar kebbi alhaji isa adamu ya yi magana kan matsaloli da suke addabar koyon lissafi tsakanin ɗalibai. Alhaji Isa ya yi wannan bayanin ne a hira da yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. Fannin lissafi na ɗaya daga cikin ginshiƙan fannonin ilimi da suke ma'aunin cancantar ɗalibi da ya kammala makarantar sakandare zuwa ta gaba. Saboda la'akari da irin matsalolin da ɗalibai ke fuskanta game da darussan lissafi da kuma hanyar da za a bi wajen magance matsalolin. na sadu da shugaban makarantar sakandare ta je ka dawo ta barikin soja da ke birnin kebbi a jihar kebbin najeriya alhaji isa adamu domin ya warware mana zare da abawa to alhamdulillahi lissafi yana daga cikin manyan-manyan darussa waɗanda su ne ma'aunai ga yara masu ƙara makarantar sakandare zuwa makarantun ne na gaba ga sakandare ko university ko polytechnic ko kuma kowace makaranta ta gaba ga sakandare. school kasancewar wannan darasi na lissafi babba yana fuskantar wasu matsaloli a tawo fahimta kamar da ka tambaye ni ɗaya daga cikinsu shine lissafi kamar kowane darasi kamar hausa kamar turanci kamar geography kamar tarihi da sauran makamantansu suna da jaɗin tasu amma babban matsalar da shine a fahimta ta malaman da ke karantar da lissafi su ne babban matsala ta farko sun ɗauki lissafi cewa yana da wuya yaro kafin ya shiga makaranta malami cikin aji yana cewa shi da ya karanci lissafi ya karanci abinda kowa ba zai iya karanta ba saboda ganin shi cewa yana da wuya ya ce yana da wuya ya yaro zai ga saukin shi wannan matsala ce babba kafin ya gane cewa ashe lissafin nan abu ne wanda ya saba da shi a gidansu an aike shi da naira biyar an ci aje a so na abu na naira uku biyu haka ya gane lissafin abin nan ya san cewa na sauki amma malami ya ce mishi yana da wuya malamai sun nuna cewa su suna da wata daraja ta musamman a tawa fahimta na cewa i is difficult cewa yana da wuya in yana da wuya ya za a yaro ya gane cewa yana da sauki wannan shine matsala ta farko that is teachers attitude kenan yadda malamai suka dubi ba su nuna cewa ya kamata yara su appreciating su su abin da suke kantara su nuna musu kuma cewa kowa na iya karatun abin da suke yi saboda kowa ya fahimce shi kuma ya karance shi kasancewa sanin cewa yana daga cikin manyan-manyan darussan da su ne ma'aunai zuwa makarantar na gaba sakandare na biyu ita gwamnati karan kanta bata ba wannan darasi muhimmancin da ya kamata a ce an ba shi ba yi muhimmancin da ya kamata a bashi yana da wuya a samu malamai waɗanda suka karanci lissafi ta fannin karantarwa me ke kawo haka nan abin da ke kawo matsalar nan ita ce shi ne karancin malaman karan kansu sannan shi wannan darasi da ake magana lissafi mutum nawa ke son su kantar da lissafi ko su karanci lissafi zo su kantar da shi don haka ne bayani a cikin bayanin da nake gaya miki na ce miki lissafi ta hanyar karantarwa yana da bambanci da lissafi tsirara tsagoro ne cewa kakan ci lissafi wanda zaka je banki ne ko zaka je audit ko zaka je wani ma'auni ne wani abu da sauran makamantansu amma muna magana ne akan yara masu gama sakandare masu gama sakandare ɗin shine su ne kawai za su ma'aunin su ga karantun ba kawai su karanci lissafi ba ko su karanci likitanci ko su karanci kimiyyar magani ko su karanci kimiyyar dan adam na rayuwa ko kuma na jikin dan adam sauran makamantansu wanda ba za su yi haka ba sai ku suna da masaniya game da darasi na lissafi so a nan ina magana cewa ita gwamnati karan kanta bata ba da muhimmanci ba ga karancin gane cewa waɗannan malamai suna da karanci gane cewa a riƙe malaman nan masu karatun sahin nan don karantarwa domin kasu ji wasu wurare su tsaya nan domin su yi wannan karantarwa to me aka ba su ba matsala ba ce cikin matsala matsala ce amma wadda aka kawo na gaya miki matsala ita farko ita ce wanda ya karance shi ya ɗauka cewa shi kaɗai ne fa yi ƙoƙari ya karanci wannan kasancewa shi kaɗai ya karanci wannan abu ya kawo tsada tsadar da ya kawo shine kuma ya kawo wahala ga wanda ke so ya shigo don an namci yana da wuya kaka shigo akwai tsoratarwa ya za a yi walwale wannan matsalar hanya ɗaya ce ko biyu wanda kuma kowa na iya yi shine gwamnati ta fuskanci wa'anne irin malamai ne ake bukata waɗansu su karanci wannan kuma ya za a yi rike su yadda za a yi ko a rike su shine a kowa take kyakkyawan tanadi da gwamnati ta yi musu saboda su daɗe su yi ko kuma su nuna sannan sai malamai sun canza nasu ra'ayi na nuna cewa duk malami mai karantarwa shi ke sa a so abin da ya karantarwa saboda shi ya karance shi yana ra'ayin ya karance abin da ya karanta kuma ya karantar da abin da ya karatu dole sai nuna sha'awa akan abin da ya karantarwa domin wani ma ya ga sha'awar abin da ya karantarwa burgewa irin ta karantarwa tashi na ɗaya malamai sai sun sha'awa abin da suke son su karantar sannan sai su malaman masu karantar da wanda da sun nuna hazaƙar su na nuna sauƙaƙawa ga karantarwa ba sai ka kawo 2s minus s to ka minus minus is minus ba dole sai an kawo wannan ba ana iya kawo ɗan ƙaramin maga a a ah, father is twice as old as his son misali uba da ɗa shekarunsu bambancin shekarunsu sha shidda amma uba ya yi shekaru rubin ɗan shi so biyu za ka yi tambaya na ɗaya menene shekaran ɗa za a ce sha shidda menene shekaran uba so biyu talatin da biyu wannan sai ya dawo level daidai fahimta na yaro akan wannan darasi a lissafi ne duk ake yi in ba a haka ba ya yaro zai developing interest a shi abin gada ya sani shi na kuma yanzu akai kaga iwu advance father sa'in nan gwamnati ita ku sai ta kokari ta kawo special incentive special incentive in ba haka ba waɗansu karanci abun za su ba abin in sun bashi wa zai karantar ba kowa wanda zai iya da sahi in injiniya ne ko wani abu a makarantun ne sakan da su kamar da muke magana da ke a nan akwai malamai akwai masu karantarwa malamai ɗinnan su ne waɗansu karanci wannan abun kuma su ke kantar da abin don an gaya musu za su kantar da abin amma wanda ya haɗo kan cikin karantarwa yana karantarwa ne saboda ko bai da wani zaɓi face shi karantar da abin da yake so ya karantarwa Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta. ce mai sanyaya raina yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta gashi wuri rana yi karatu ni a wurin wurin baya na yi biyayya ne ga iyaye sun suka so su hana ni karatu ya guri ku ji inna da babu ku bar 'ya'ya mata da karatu karatun ya mace in mun lura shi ne zai samu ingantu ko da 'ya mace in ta aure zama da miji ai sai da karatu dama ai ilimi ce mike bambancin so kauna yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta ta karatu na amfana yan makaranta Masu aro da wannan Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da kuma Cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry zai isa kasar kenya gobe litinin domin tattaunawa kan batun ayyukan ta'addanci da ake fama da shi a kasashen da ke makwabtaka da kenya kafin ya tashi zuwa najeriya da kuma saudiya kerry zai fara ganawa da shugaban kasar kenya uhuru kenyatta inda za su tattauna kan batutuwa da suka shafi yankin kamar rikicin kasar Sudan ta kudu da ke makwabtaka da Kenya da kuma tashin hankali da ake fama da shi a kasar Somalia. Daga nan zai tafi Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari kan kara taɓarɓarewar tattalin arziki a kasar da matsalar cin hanci da rashawa da kuma barazanar da ƙungiyar Boko Haram ke yi. yanzu direbobin tasi a birnin new york waɗanda galibi yanci rani ne ba su buƙatar koyon turanci wannan ya biyo bayan wani ƙuduri da majalisar birnin ta amince da shi da ya fara aiki ranar juma'a wanda ya ba da damar ɗaukar gwadawar samun lasisin tuka taksi a waɗansu harsuna daban da turanci Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.